auren so da kifa maka yi da kai ba fa san ka nake ba na gaya maka ko ka manta ni yanzu amarya saboda Allah ina ina ina ina mijinki haka ake kuma haba da Allah haba amarya don girman to shi kenan yanzu ya ɗauko abinci na ci to dama a gidanmu an yi da kai cewa zan zo in rinka girka maka abinci ka ci ne a ka dauko kuku ne to ko a gidanmu ba na aiki kaga ba shi girki ba na yi nan sai ka zage ki zo ke kan zo wurin girki sannan billahi allazi la ilaha illa huwa da kai da farin ciki da jin daɗi cikin gidan nan har sai ranar da na bar gidan nan saboda dama na gaya maka ba na son ka saboda haka yanda ka shigo hakan nan zaka ka koma can inda ka fito ka je ka ci abinci ka dawo ka je ka nemi guri ka kwanta a amarya mutum ya aure ba burinsa dai eh, ya faranta iyalin sarai ba shi kenan sai in ciyo abinci a waje kaga auren da muka yi tsakanina da kai na so da ki ne ba Bapa fa auren soyayya ba ne. Amma kira in kashe kuɗi na a kan ki. Na sa ka kashe kuɗi. Oyo! Ya? Tu apa shi na sake ki ah. <laughs> ba wani daɗi saki uku wallahi ka burge ina so zan ɗauki kayana a ciki jakana yana ciki ina so zan dauko wallahi ba za ki billahi lazi baka isa ba saboda daga gidanmu na fito da ita ba ka bace ba kai ka siya min ba dole in shiga ɗauki jakata a cikin ɗakin nan a dama ita kaɗai zan dauka da ita na zo in kika dauko a wurin da to wai gude kawai ce miki yake taho gida ko kuma ya ce miki haka ya ce zo gida Allah ya haɗa kowa da rabinsa to a shi kenan da na guda kenan ya faru ya kare an yi mai da mai sata shikenan shikenan tara sai mu zo mu zauna tare Allah kuma wannan ba shine magana ba tukuna ko ba haka ba ya ce ta taho gida Allah gama kowa da rabon shi ba haka ice bane ba haka ice ba to to shikenan sai a je a sami sai a tambayar a ji tukuna me yake nufi to malam ya ce ta zo gida Allah haɗa kowa da rabansa Allah ba shi mata ta zai aura ita ma Allah ba ta miji za ta aura ga magana na awarware ne. Allah da annabi wani ki saurara maka ba abin da ya faru fa ni fa ba abin da nayi masa fa haka kawai yace in je gida a da ba ta aka kin yi laifi ba amma da ce ki taho gida gaba kowa da rabansa ba sai kuma a tambaye shi ba ji me yake nufi to wani bin ba'asi za a yi bayan ga magana na a bayyane ai ba wanda zance wani bin ba'asi zuwa zan yi in same shi yanzu tukuna sai in ji menene me mana fasa tukuna ai zai mun bayani da Allah ki bar wannan magana da Allah zuwa zan yi in same shi tukuna ai ba wani menene wani kayan gaba zancen mutum da ya ce matar shi tafi gida ko ana gama kowa da rabansa to ai a sanar tambaye shi gurin me kake ne ba zai bayani ba ba ne ka za a yi ba lafiya bari ki sa ta kan cikin daki za ta ga a cikin bari